Salamu alaikum, suna na Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Amanata kashi na uku. Muryata ta dashe saboda kuka da baƙin ciki. Na ce, ba ganin kowa sai inuwarku. na roƙe ku ku bar min 'yata, ku bar Umar da halinsa in aka raba da ita wa nake da shi a duniya tunda ya ce ba yar shi bace su ma iyayen nasa babu amfanin sanar da su na yarda ni 'yata ce ni kaɗai kuma ina son abuna na gode da taimakon da kuka min na gode malam na miƙe rungume da jaririyata Koma ya fi babu a jikina ta birni ta ce me kike nufi halima ina za ki je da jaririya bakwai ni da kuma ɗanyen jego haihuwar fare Ki yi haƙuri in muku wanka ko na sati biyu ne, lokacin kun ji ƙwarin jikinku, sai mu zauna mu san abin yi. Yanzu mi komi ‘yar goya ta mu nan asibitin. Mu je asibitin dukku a duba idanun naki. Bai yi mata musu ba na miƙa mata ‘yar. Ta sa zani ta goya ta, ta janyo mayafinta jikin ƙyaure ta yafa, ta kama hannuna. Malam Tanko yana gaba muna bin shi a baya har ɗakin shan magani na garin Dukku. ya duba idona ya wanke da magani ya kuma liƙe da bandeji ya ce bayan sati ɗaya a cire a dawo ya ƙara sa maganin shi kenan zai washe malam tanko ya biya kuɗin maganin muka dawo gidansa ta birni ta haɗa wuta na da nan ta gargasa ni ta yi min wankan jego da runhu sannan ta zuba min wanda zan zauna a ciki ta fito ta bar ni ta dawo kan jaririya ta yi mata wanka duk da ƙanƙantar ta kuwa sai dai an rasa suturar da za a sanya mata ta birni ta aika gidan yar talami da yake goyo take yi ta ba da kayan yarta kala biyu aka sanya wa jaririyar aka kunshe ta cikin zani bayan ta yi mata gashin cibi nan take yar bakwai ne ta yi bacci ta ajiye ta ba ta rungume ta a jikinta har na fito daga ban ɗakin ina bin bango ba zan taɓa mancewa da ta birni ba har ranar da na daina numfashi a take ta kama zabbinta guda biyu ta ɓararraka min farfesu Bayan magariba sai ga Malam Tanko shi ma da gasasshen nama falle da ta birni ta sharbane shi da yajin daddawa ta sa min a gaba sai na cinye shi tas sannan ta kyale ni. Ranar da muka yi kwana bakwai Malam Tanko ya kama turkekin ragonsa da ya kiwata na babbar sallah ya yanka da sunanki da na zabar miki sunan mahaifiyata Habiba nake kiranki da Muhassim wato mai kyautatawa. Haka bayan Allah na suka ci gaba da kula da mu har tsayin sati biyu. idona kuwa an yi jelan asibitin har an gaji ba abin da ya canza Da haka na rungumi kaddarata da hannu biyu idan jarabawa ce Allah ya bani ikon cinye ta ranar litinin ita ce ranar da malam tanko ya yanke cewa za mu je gurin san tiraki domin da dukkan halamu ba su san komai ba domin babu wanda ya biyo bayana bayan da ban yi da shi ba akan ya bar zancen a tsakaninmu amma ya ƙi amincewa a cewarsa haƙƙinsu ne ya sanar da su ko da kuwa ba za su wani mataki ba ni kuma na ƙudiri aniyar daga wannan ranar na bar garin duku kenan har abada ba dan komai ba sai dan na tsira da ke domin na tabbata muddin san turaki da iya ramatu suka ji wannan labarin karɓar ki za su yi tunda saki uku umar ya yi min babu zancen gyara buri na kawai in bar garin duku in yi nesa da duk wani abin da zai raba ni da ke don haka malam tanko na fita ta birni ta shiga wanka na lalubo ki daga kan ki. na goya ki na yafa mayafin ta birni na ɗauki sandar da malam tanko ya siya min ina jagora da ita da ita na lallaɓa na fice ina zuwa zaure na ji almajiri yana bara na yi kiran shi na tambaye shi ko ya san tasha ya ce min eh ya sani na roƙe shi ya taimaka min ya min jagora ya kai ni ya sanya na a motar ɓilliri niyata in je in nemi inda in na da take in gaya mata abin da ya same ni ta taya ni jimamin rashin baffa ta taya ni renonki idan kika yi kwari sai in ƙara gaba zuwa inda Allah ya kai ni cikin sa'a muna zuwa motar billiri saura mutum guda yaron nan ya sanya ni alhalin na san ba ni da ko sisi sai da motar ta fara tafiya mai mota ya lura da ban ba da kuɗi ba ya ce baiwa Allah ina kuɗinki ban san san da kuka ya kwace min ba na ce ka bar ni in je billiri a motarka sadaka fi sabilillahi ba ni da ko sisi zancen banza kike yi hajiya kin san baki da kuɗin mota kika shigo mana mota gaba ɗaya jama'ar motar suka maido da hankalin su kanmu ya soma ƙoƙarin tsaye da mota yana cewa wallahi sauke ki zan yi ku nakasassun nan kun ɗauki kowa ma mai matacciyar zuciya ne kamar ku to ni abinci na nake nema halali na nake nema ba masu bara nake taimako ba yana ƙoƙarin buɗe murfin motar daga can baya wani mutum da ban san kowane ne ba ya ce haba bawan Allah Ka dubi jaririyar da ke bayanta, ka dubi larurarta, za ka sauke ta a wannan gumin dajin? Wai me yasa mutane da yawa ba mu da tausayi ne? Ya ƙirgo kuɗi a aljihunsa ya bashi, mai mota ya amshe, ya kalmashi yana cewa, yanzu na ji magana, kada kake da tausayin, baka san zafin nema ba ne. Sai ki hatara, in yau wani ya biya miki, gobe babu mai kallon ki. Ya ja mota aka ci gaba da tafiya. Na juya ina yi mutumin godiya, duk da ba ganinsa nake yi ba. Ya ce min babu komai, Mutanen motar babu wanda ya sanya mana baki har aka iso ƙauyen Biya Baiwa Allah ki fito, an zo. Murya wanda ya taimake ni ne. Na daddogara na fito, ya kama ƙarshen sandar yana cewa, ina kika nufa ne? Na ce gidan su in na baɗo. Ye dariya ya ce, ai ba a sanin sunan mace, da dai kin san sunan mai gidanta ne, ko mahaifinta, ko kuma samarin gidan. Wata sabuwa, na ce wallahi ban sani ba, don Allah ka taimake ni, ka sama min makwanci. a cikin tashar nan inda ba za mu cutu ba zuwa wayewar gari sai in shiga gari in yi ta tambaya Tausayi na ya kama shi ya ce kawo yar kina ji tana ta kuka kememe na ki sako da ita na ce nono take bukata ka samar min inda zan zauna sai in bata a raina na ce in baka ita kai kwallo da ita kamar yadda umar ya yi kwallo da ni ita ma ta makance ai babu ni babu namiji gaba ɗaya na haɗa na yi musu jimilla ba su da adalci ko imani a cikin zukatansu ya ce to wuce mu je in kai ki gidan mai gari za su baki makwanci har zuwa lokacin da za ki ga wanda kike nema amma bai kamata ki kwana a tasha da wannan jariri ya sabuwar haihuwa ba ne masa godiya har da hawaye na ya kama gefen sandata yana yi min jagora har gidan mai gari a zaure mai gari ne tare da wasu dattijai guda biyu mutumin ya umarce ni da in tuba takalmana mu shiga sai a lokacin ne na tuna ashe kafata ko takalmi babu ya zube yana kwasar gaisuwa ni ma na yadda ya yi na yi wa mai gari bayanin komai ya masa bayanin yadda muka haɗu daga duku har zuwa nan da cewar da na yi zan kwana a tasha shi kuma shi ne ya ga dacewar ya kawo ni nan gare shi don kar in faɗa a mugun hannu mai gari ya ce ya kyauta kwarai na ya jiyo gare ni jini ya tara idanki me ya same ki ne ga idanunki na a buɗe amma ga dukkan alamu ba kya gani Na yi shiru ban amsa ba, sauko yarinyar mana, na sauke, amma na kankame ta ban baiwa kowa ba. Na so maki kicin sanya mata nono a baki, ta kama a hankali. Suka ci gaba da tattaunawarsu da jama'arsa, daga bisani ya sallame su. Shi ma mutumin da ya kawo ni, sallama ya mana zai tafi. Ya ce in an kwana biyu zai bullo ya ji ko na samu gidan baɗon. Shi kuwa mai gari ya ce in tashi mu shiga ciki. Babban gida ne mai sassa daban-daban wanda ke kunshe da matan aure hudu. da 'ya'yansu, jikokinsu da kuma surukunansu. Wajen uwar gida Hajiya ta fi su, mai gari ya kai ni. Ina jiya ne mata bayanin da kuma roƙonta ta taimake ni. Ta riƙe ni kafin a binciko wanda na zo gurinta. Ya kuma ce da ni in saki jikina in yi wa Hajiya ta fi su bayani sosai. Kada in ji koɗar a kyakkyawan hannu nake inda ba za a cutar da ni ba. Hakkinsu ne taimakon jama'a ba ni ce ta farko ba. Ne musu godiya ina hawaye. su ta ce, ba ni ‘yar, ita da yake mace ce na miƙa mata ta ce kalla kyakkyawa da ita a take ta miƙe ta saki labulen ɗakin ta rufe ƙofa ta baki ruwan ɗumi ta goya ki sannan ta fita ta dafa ruwan zafi ta yi min jagora ta dinga zabga min ganyen dalbejiya wanda suke da bishiyarta a nan cikin gidansu amma mu a can duku da ruhu muke yi sannan ta bar ni ta ce in yi na sabulu ke ma ta wanke ki da sabulun salo da ta aika jikanta ya siyo mata ta lullube ki cikin wani kayan saki ta miƙo min ke ta cire shi gabar baki nono tabta ta kawo min tuwon dare tuwon dawa mai salfi da miyar karkashi wanda ya wadata da yajin daddawa da kuma man shanu na kuwa ci sosai kamar Allah ya aiko ni da har na manta rabona da abinci na ci na koshi na sha ruwa hankali na ya dawo jikina wani daddaɗan barci ya soma fusgata daga ni har jaririyata ta yi min umarni na hau gadon bonanta in kwanta ita za ta kwanta a na katakon da yake gadon guda biyu ne a ɗakin yan jikokinta kuma ta yi musu shimfiɗa a ƙasa bayan min sallah asuba'i ne da duku-duku hajiya ta fi ta sake min wanka ta ƙara gasa ni ta bani kayan yarta na sa haka baiwa Allah nan ta ci gaba da kula da mu ba tare da ta san ko ni wace ce ba har na fita daga wanka wato kwana arba'in a ranar ne kuma muka zauna na ba ta labari na na kuma kwatanta mata in na baɗo ta ce baɗo da yawa a garin nan ba zan iya ganewa ba amma bari da ya dije ta zo ba wanda bata sani ba a garin nan ki yi haƙuri kuma ki kwantar da hankalinki wata rana sai labari ni na gaya miki wata rana sai umaru ya nemi abin da kika haifa da kafafunsa da kuma hawayensa muna zama mai mai daɗi a gidan mai gari kowa ya shigo gidan nan sai ya tanka ki saboda kyawu da ƙoshin ki hajiya ta fi tana shan tambaya a kanmu amma sai ta ce ni ɗin 'yar uwarta ce ranar nan muna zaune a tsakar gida da yammaci kina zaune a jikin asabe ɗaya daga cikin yaran gidan aka yi sallama ana cewa gafaran ku dai masu gida ga 'yan kunnaye da awarwaro ko da mai siya Ne saurin ɗagowa na dubi shashin da maganar ta fito ko mutuwa ne na dawo ba zan taɓa mance wannan muryar ba to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na uku sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na hudu kar dai ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora.